وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد kuma shi ne wanda yake saukar wa bayansa ruwan sama bayan sun ɗebe ƙauna daga saukarsa sai ya yaɗa wannan ruwan sai ƙasa ta fitar da tsirrai kuma shi ne yake jibintar lamarin bayansa kuma shi ne abin yabo a kowane hali